cibiyar da take sasanta al'ummomi da rikici ɗaiɗaita a ƙasa gaba ɗaya ta buɗe ofishinta a nan garin jos babban birnin jihar plateau babban jami'in lura da cibiyar a nan najeriya dr babatun datti a folabi wanda wato alhaji salihu musa ya jawabi a madadinsa ya bayyana kamar haka lura da irin hakan ya sa uh, center for humanitarian dialogue ta fito da wannan abinda muke yau wato sewar sen conflict early warning early response wato idan abu yana faruwa a kauyuka immediately in an gaya mana sai mu yi kokari mu sanar da wanda ya kamata shi ma gwamnan jihar plateau barista simon bakulalong ya yi jawabi inda ya bayyana cewa jihar plateau ta yi marhabin lale da wannan cibiya inda kuma hakan zai kawo ci gaba da kuma sasantawa domin samun zaman lafiya mai ɗorewa a nan jihar plateau da ma ƙasa gaba daya Shi ma babban jami'in rundunar tsaro na Operation Safe Haven a nan jihar Plateau, Manjo Janar Agunda, shi ma ya yi jawabi kamar haka. kokarin da muka yi yanzu a jihar plateau da ko ina ne da muna aiki a southern kaduna da bauchi a cewa muna magana muna cewa su dinga gaya mu muna abubuwa da zai taso a gaya mu kafin abin ya taso kuma su dinga duba a can duka yayin da sauran wato jama'a da dama da aka gayyace su a wajen kamar wato jakadan kasar switzerland da kuma jakadan kasar jamus su ma sun yi jawabi a wajen taron inda suka karfafa wa al'umma wato kwarin gwiwa don ganin cewa an samu zaman lafiya mai dorewa a jihar plateau da ma kasa gaba daya wanda ta wakilci gwamnan jihar kaduna barisa priscilla anko ta tofa albarkacin bakinta a madadin gwamnan jihar kaduna gwamnati ta kafa wannan agency wannan hukuma ta wazar da zaman lafiya saboda mu samu inda za mu dinga shiga muna tattaunawa da jama'a yau da in an fara ganin alama cewa za a samu damuwa yakubu bala daga nan garin jos babban birnin jihar plateau